الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu baka mu a wannan yammaci na 26 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436 wadda ta daidai da 15 ga watan biyu shekara ta 2015 ta miladiya za mu tashi darasi na uku a cikin karatunmu na sahih al-imam al alaihi

أن عبد الله بن عباس أخبار أن أبا سفيان بن حرب أخبار نعم حدثنا أبو اليمان إمام البخاري حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب يتي شعيب يا كرن تامنا وانا حديثي شعيب شين ابن أبي حمزة الحمسي yana daga cikin waɗanda suke amintattu wajen riwaya daga ibn shahab az-zuhri cikin wanda suka yi karatu wajen zuhuri yayin da ya zauna a sham mutumin hims ne hims ita ce headquarter daular rumawa a lokacin da herakl yake shine wato abinin rum lokacin dimash tana koma bayan ita shi garin hims ta daga cikin garuruwan da yanzu an rusa su da wannan fitina eh, da wannan fitina da take faruwa ta Syria ba babban gari ne mai tsananin mai dogon tarihi Shu'aib ibn Abi Hamza yana cikin tabakar farko ta masu riwaya daga az عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عبيد الله ابن عبد عبيد الله ɗaya daga cikin alfuqaha usaba'a wato manyan malaman nan guda bakwai waɗanda suke a cikin tabi'ai babu tun bayan sahabbai babu kamar su a Madina su suka tattara ilimin sahabbai baki ɗaya wanda ake ganin ijma'in su a wajen waɗansu malamai suna ɗaukar sa a matsayin hujja malami ne a hadith malami ne na fikihu sannan kuma shi kuma sha'iri ya mutu a shekara ta inda biyu bayan hijira anna abdullahi bin abbasin akhbarahu abdullahi dan abbas dan amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi labari anna sufyan abu sufyan ibn harb akhbarahu cewa abu sufyan ibn harb abu sufyan sahr ibn harb ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun hadu ta wajen kakansa na hudu kakansa na kakansa na hudu eh abdumanaf tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa abdullah sannan kakansa na farko abdul ibn hashim ibn abdumanaf saboda haka sun haɗu a abdumanaf kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu saboda haka dabaka su eh, shi kuma abu sufyan ibn harb ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf arsala anna hiraqal arsala ilayhi fi rabbin min cewa hiraqal sunan sarkin rumawa kenan kusan rum ta kasu a kashi biyu da daular rum ta gabas wadda take da hedikwatarta a constantiniya da daular rum ta yamma wadda take da hedikwatarta a rum to ita daular rum ta gabas to karkashin ta siriya take siriya a lokacin nan da baki ɗaya ta karkashin ta take suna da gwamna wanda gwamnan nan shi ake ce ma kaifar wanda yake ɗaya daga cikin laƙubban wato sarkin rum ne shine fiza to haka ake ce masa to sunansa hirakal sarkin rumawa arsala ilaihi fi rabbin min quraish ya tura a kirawo shi a cikin wata jama'a mahaya daga cikin quraishawa wa kanu bi bisham sun kasance sun je kasar sham tujjaran suna masu yin tijara madan madan fiha aba a cikin mudda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi sulhu a cikin ta da Abu Sufyan wa kufara Quraysh tare da kafiran Quraysh wato shekara ta 6 bayan hijira saboda Quraysh a shekara ta 6 bayan hijira an yi sulhun Hudaybiya to wannan sulhun na hudaibiya shine ya ba mu qurayshawa damar su fita kasuwanci amma da kafin sulhun hudaibiya suna cikin tsanani domin ƙashin bayan tattalin arzikin makka kasuwanci da suke yi kuma kasuwancin su biyu ne shi shita'i wa sai lokacin sai su tafi sham shine lokacin tsananin sanyi ba za su iya zuwa sham lokacin tsananin sanyi ba lokacin sanyi kuma su tafi yaman suke zuwa kasuwanci to a lokacin nan abu sufyan ya je kasar sham kasuwanci yace babu wani mutum mace ko namiji a sham a makka face ya sanya kudinsa ya sanya jarinsa a cikin wannan kasuwanci sun san haka suke yi haɗin gwiwa na 'yan kasuwa kamar yanzu ne 'yan kasuwa su har haɗa kudi za a je a yi kwantenoni daga china su ma haka suke yi sai a tattara kudi saboda aminci da suke da shi da junansu kuma abu su yana da suna ganin sa da aminci yana daga cikin shugabannin ƙuraishawa aka ba shi ne tafi kasuwancin to a wannan muddar albarkacin sulhun hudaybiya suka samu suka yi wannan tafiyar na'am wa fa atawhu wa hum bi iliya sai suka zo masa suka zo mahirafin wa hum bi iliya alhali yana alhali a lokacin nan suna iliya a iliya sunan baitul maqdis ne ɗaya ma'anarta ardullahi ƙasar Allah garin Allah da da wato da yaren ibriya iliya ma'anarta garin Allah ana nufin baitul maqdis a birnin kudus. inda aka gina masallacin baitul maqdis wanda shine a lokacin nan shi Hiraql yana can iliya din an same su a gazza, wannan garin ne da aka rusa shi anan aka same su dalilin Hiraql a kamar yadda zai zo a ƙarshe cewa ya a nemo masa wato waɗansu daga cikin ƙabilun larabawa domin a wannan zamani larabawa su ne waɗanda suke ba ka kaciya su ne waɗanda suke ba ka kaciya domin da aka an samu wani wanda ya kawo saƙon wasiƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ya zanta sai ce a a duba shi a gani yana da kaciya ko ba shi da kaciya da ya ga yana da takiya sai ki to shine dama domin masu ilimin taurari sun gaya masa cewa wannan lokacin bayyanan mulkin masu kaciya ne to kuma a lokacin nan ba wanda suke kaciya bayan yahudawa sai larabawa yahudawa sun ɗauki yin kaciya daga annabi ibrahim ta hanyar annabi ishaq su kuma larabawa sun ɗauki kaciya ta hanyar annabi isma'il domin kun san annabi ibrahim shine ya fara wannan sunatul fitra din wa yadilla ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna an ce wayannan kalimat din da Allah ya jarabci annabi ibrahim da su sune fisalul fitra abubuwan fitra da kaciya da yanke da da rage gashin baki da cika gemu da yin asuwaki, da cire gashin hamata da aske gashin gaba da yin tsarki yayin da mutum yayi bayan gida a waɗannan su ne fitra wanda Allah ya jarabci annabi Ibrahim tare da shi da kuma kaciya to larabawa suna yi saboda haka dalilin da yasa shi hirakul yake a kawo masa su abu aka zo da su su wajen talatin na'am fada an hulfi majalisi yi, sai ya kira su suka zo wajen wato fadar sarautarsa kewaye da shi akwai manya-manyan rumawa manya-manyan wannan daula ta rumawa daula ce mai tsananin mai dogon tarihi kuma sannan ya kira su ya kira da mai masa tafinta haka al'adar dukkan sarakuna suke a lokacin nan suna da wanda zai rinka musu tafinta daga jikinsu domin kada su dogara da wani wanda zai musu ha'inci in ba san yaran ba ba za su aminta da wani wanda yake bako bai zama tushe ne zai musu fassara dan kada a ha'ince su wannan yana daga cikin wato a sanin yadda tsarin mulki ya kamata ya zama to kan cewa masu in mulki yayi mulki to kowane abu da daula take bukata ya zama to daular tana da shi ba za ta dogara ga wani ba za ta dogara ga kanta sai ya ce wane ne daga cikinku ya fi kusancin nasaba da wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne a azza'amu a nan wajen bai ma'anar ƙaun ba riyawa ba domin kada ya zamanto kamar ya ci mutunci domin za'ama yana nufin ƙala domin kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wanda wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa idan na mutuwar shahada dukkan abin da suke na aikata su na zunubi za a gafarta mu yace za a gafarta maka har mutumin ya juya sai ya ce ina wannan mutumin da ya tambaya akan shahada sai aka dawo da shi sai ya ce ban da bashi ya ce kazalika za'ama jibril haka jibril yake kaga za'ama ba za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake jibril yana riyawar haka ba eh azza'amu anan ana nufin alqaul eh, saboda haka alladhi yaz'umu annahu nabi alladhi yaqulu annahu nabi dai ke cewa shi annabi ne sai abu sufyan yace sai nace ni ne mafi kusancin su da nasaba domin ni ne mafi kusancin su da nasaba abin da yasa ku shi yafi kusanci da nasaba kamar yadda nace muku sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kakansa na hudu wajen kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu shine abdumanaf dukkan su jikokin abdumanaf ne kuma a tabaka ɗaya suke wato matsayin ƴan uwa suke ƴaƴan amni ƴaƴan kuma a cikin shewar hirakul wane ne yafi kusancin nasaba da wannan mutumin a cikin wannan ya nuna hikimar sanin mulki domin wanda yake ya fi kusancin nasaba da shi ba zai aibata shi ba domin ya aibata shi ya aibata nasabar kansa kuma wanda ya nuna muhimmancin nasaba muhimmancin dangantaka saboda dangantaka abu ne wanda Allah ya riga ya halitta mutane a kai وهو الذي وهو الذي خلق من الماء من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا Allah ya halicci mutum daga mani ya sanya shi nasaba da kuma dangantaka ta surkunta saboda ka sanin nasaba abu ne wanda yake muhimmi turawa su ne wanda suka yi watsi da nasaba suka yi tasiri a kan yanzu musulmi musulmi ma har suke watsi da sha'anin nasaba sanin sa yana da muhimmanci saboda yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya riga ya gina halittar mutum a kai to shi yasa kuma su sarakuna na da suke kula da wannan don haka hirakul ya nemi wanda ya fi kusancin nasaba dalilinsa Shi ne a samu wanda yake ba zai masa karya ba wanda ba zai masa shirri ba na'am faƙala adnuhu minni yace ku kusantar da shi zuwa gare ni wato shi abu sufyan kenan wa qarribu ashabahu ku kusantar da abokansa waɗanda suke mutane jama'ar da suka zo tare da shi faj'aluhum inda zahrihi ku sanya su su zamanto a baya sannan yace ma me yi masa fassara tafinta ka ce musu wato su mutanen baki daya zan tambayi wannan mutumin fa in ni in yi min ƙarya fa buhu ƙarya ta shi abu zuwa ne ce wallahi na rantsi da Allah da ba don kunyar kada a kiyaye cewa na taɓa yin ƙarya ba da ne masa ƙarya tare da cewa in yi ƙarya dukkaninsu ai ba musulmi ba ne za su yarda da kan cewa ai wannan ƙarya domin maslahar addinin mu ce amma inda za su zo su hikaya in suka zo suna faɗa za a san abu sufiyan ƙarya yi sau da haka a kiyaye cewa abu sufiyan ya taɓa ƙarya ya zama to da za a rinka aibata shi da shi kenan a wata riwaya yana cewa ni kuma na kasance mutum ne shugaba a cikin mutane shugaba bai dace a ce yayi ƙarya ba kaga a cikin jahiliya kenan mu ko yanzu gabanin musulmi ba ruwansu ba ruwansu ƙarya shi ne mafi sauƙi a wajensu bayan ma ƙaryar ma haɗa rantsuwa na shi ne mafi sauƙin abu kuma ka kula yadda hatta kafirai na yanzu wannan zamanin ƙarya wani abu ne mai girma a wajensu ka duba yadda yanda aka so a tsige bill clinton daga shugabancin america saboda ya yi ƙarya sai da ya shiga ya shiga yayi a jawabi ga kasar Amerika baki daya ba su hakuri cewa ya yi ƙarya ga baki daya kasar ce a yafe masa yi ƙarya to sanin cewa ƙarya abin ƙi ne a cikin larabawa lokacin jahiliya malamai sun ce in ma wannan sun same shi ne daga asalin tarbiyyar shari'ar annabi ismail ko kuma al'adarsu su haka take to kuma ba abun ba abun nisantawa bane a ce ko ba su kiyaye shi daga shari'a ba al'ada ta zamanto a haka take domin su larabawa suna daga cikin al'ummomin da suka fi kusa da wato ɗabi'a ba samu tasirin waɗansu al'adu na waje ba da irin wayewar waɗansu ƙasashe saboda haka sun fi kusa da asalin halittar ɗan adam kuma ita ƙarya a asalin halittar ɗan adam a baƙi ce makaryaci ba a kansa a cikin asalin halittar dan adam shi yasa zaka samu babu wata al'umma da take yaban ƙarya da take yaban makaryaci babu wata al'umma kowace al'umma tana alfahari da gaskiya kuma tana yaban gaskiya da masu gaskiya saboda Allah ne ya sanya wannan a cikin asalin halittar mutum san cewa shi ne son gaskiya ne sannan sai ya kasance farkon abin da ya tambaye ni akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace yace yaya sa take a cikin ku yace shi ma abucin nasaba ne ne girma yana daga babban gida ya fito nasabar sa babu abin kunya a ciki yace to akwai wani wanda ya taba faɗan wannan maganar tasa daga cikin ku da ɗai kafin sa qultu la abu sufyan a a babu sai yake fa na min min aba'ihi min malik shin a cikin iyayensa akwai wani wanda yake basara ke masa mai sarauta sarki Na ce babu fa shirafun nasi ce to manyan mutane ne masu girma a cikin al'umma masu hannu da shuni su ne suke sa ko farauna na musakai da talakawa da kuma 'yan samari ya ce a'a rauna na su ne suke sa ya ce ƙaruwa suke ko kwaraguwa suke ƙala ƙaruwa suke yi Thank you. yace fa hal yartaddu ahadun minhum sai daga akwai wani daga cikinsu wanda yake yin ridda sahwatan lidinihi saboda kin addinin nasa ba da an yadda kuna fihi bayan ya shiga ya shiga cikin addinin ce babu wato wannan ya ce kaga ce wanda yake ridda sahwatan lidinihi don kiyayya ga addinin sabanin akwai wanda suka akwai wanda ya ridda amma ba don kiyayya ga addinin bane don saboda shi dama can neman addini yake yi sai ya ji labarin addinin kirista ya je ya rudda ya shiga addinin kirista Shi ne ubaidullah bin jahal dan uwan zainab bint Jihar, ya yi rudda ya shiga addinin kirista kuma ya mutu a cikin kirista din an ce zaki nema ya cinye shi a sha yace shin kun kasance kuna tuhumar da da yin ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa na ce a'a ku duba ku gani tambayar shirakun da ce kuna shin kuna shin yana karya kafin ya faɗa abin da ya faɗa sai ce kuna tuhumarsa da karya domin wato a tuhumci mutum da karya ba lalle ya karya ba ko amma a ce yana karya wato ya tabbata wato ana tambayar shi yayi karya amma idan ya tambaya kuna tuhumarsa da karya wannan ya fi isa matuƙa jisa a ce yana karya domin idan ba ka zargin sama ba ka tuhumar sama da ƙarya wannan ya fi isa matuƙa wajen bayanin gaskiyarsa ya ce a ya ce yana saba alƙawari wato bayan an amince masa ya warware alƙawari ya mutane shigo shigo ba zurfi ya ce baya yi to mu da shi yanzu dai muna cikin fasarar sulhu ba mu san bai zai yi ba wato kaga ya ce baya warwarewa yanzu muna cikin sulhu ba mu sani ba ko har yanzu yana nan ko ko yanzu zai warware kaga wata ɗaya suka ce ya kawo shine kaɗai damar da ya samu ya kawo suka amma shi ma bai ce zai kawo suka bai kawo shi a bayyana ba wani ya nuna wato basira abu sufyan basira ce ta ta wanda yake gogagge wajen sha'anin sarayar da yadda ake tafi da jama'a inda shugaba ne yace yanzu dai muna ciki ba mu san yanzu dai ba zai cika yadda da muka san shi ko ba zai warware yace babu wata kalma da ta bani dama na shigar da wani abu in ba wannan kalmar ba wato in shigar da wani abu na suka gare shi tunda duk abin da yake faɗa ya ne gare shi kuma yana so ya soke jikin da abokin faɗansa ne don haka ne har shi a wata riwayar a shi hiratun yake cewa ina tambayar ka ada ne ba ina tambayar ka abinda kuke tsammanin zai yi nan gaba ba <laughs> ya ce to kun yaƙi da shi ya ce mun yi yaya yaƙin ku ya kasance da shi gare shi ya kuka kasance kuna yaƙi da shi yake alharbu bainana wa bainahu sijalu yawmu alharbu bainana wa bainahu sijal yake kama kama ne yake tsakanin mu wato kamar yanda ake kama kama wajen ɗebo ruwa a cikin guga asijal wato addalu ɗebo ruwa yadda zaka kama da hannu ka kama da ɗaya hannun in wannan yayi wannan yayi yanalu minna wa nanalu minhu ya samu galaba akan mu mu ma mu samu galaba akan sa kamar yakin bazar ya samu galaba a kan mu kuma yakin uhud muka samu galaba a kansa ya ce to da me yake umarta ku ce yana cewa ku bauta ma Allah shi shi kadai kada ku yi tarayya da komai da shi a cikin bauta ku bar abin da iyayenku suke faɗa nan ya faɗi wannan kalmar ne domin ya ɗan samu shi ma dan goyon bayansa wato iyayen akan abin da iyayen fa mu muke kuma kamar yadda kuma akan abin da iyayen ku kuka gada kuke to ya ce mu bari yasa ya faɗi wannan kalmar yana umartan mu da sallah wa sidqi da gaskiya wal afatu da kamewa daga alfasha shine rashin wato rashin afka mazina da sauran abubuwa wanda suke na miyagun ayyuka da suka shafi alaƙar namiji da maza wasila da mata wasila da sada zumunta a wata riwayar ya ƙara ya muruna bisalati wasadaqati wasidqi wasilati wal afafi wal wafa'i bil ahad yace yana umartar mu da sallah da zakka da yin gaskiya da kamewa da kuma cika alƙawari da kuma cika alƙawari da kuma sada zumunta ya faɗi waɗannan abubuwa wanda suke duk kyawawan tadodi ne da dukkan addinai sun zo da su sai ya ce ma sai shi wato hirakul sarkin rum sai ya ce ma mitafinta ya ce ka gaya masa na tambaye ka akan nasabarsa sai ka ambata cewa shi mai girman nasaba ne a cikinku ce to haka manzannin Allah suke ana aiko su a cikin gidan da ya fi komai girman na saba a cikin mutanen su haka Allah madaukakin sarki yake yi sunansa ce da annabawa dukkan annabi ba za a ɗauko shi wanda yake shigege ba wanda ba a san shi ba sai a fitar da shi daga babban gida daga cikin mutanen sa wannan duk wanda ya istiqa wato bil istiqra haka sunan Allah take wannan yana nuna cewa wannan hirakal din masani ne masani ne a cikin addinin sa wanda addininsa addini ne na annabawa inda yana kan addinin annabi isa saboda yana da yana da sanin littafi kuma har ya san yayi istiqra'i wato ya bibi dukkan tarihin annabawa ya san ɗabi'unsu shi yasa ya san ma irin tambayoyin da zai tunda kun ga waɗannan tambayoyi ne ba tambayoyin wani gama garin mutane ba tambayoyi ne na malami masanin tarihin annabci na tambaye ka shin akwai wani daga cikin daga cikinku wanda ya taba irin ya taba faɗan irin wannan maganar tasa fa zakarta Allah kai ka ambata cewa babu yake da da da ka ce mun da ka yace da wani daga cikinku ya taba faɗan irin wannan maganar kafinsa da sai na ce a wannan ai mutum ne da yake koyi da wata magana wadda aka faɗa kafinsa wato shi ma bin jerin gwano yake ya ga wani yayi shi ma bari ne to amma babu wani wanda ya taba faɗan irin wannan a cikin mutanen a cikin mutanen ku in ga wani ya daga cikin wato hikimar Allah da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan hatta sunansa Muhammad ba su ne da ya shahara ba to amma saboda malaman taurari a cikin ilimin taurarinsu da suke yi da bokaye a cikin ciro labarai da suke daga wajen aljanu sun ciro cewar sun gano cewa annabin ƙarshen zamani sunansa muhammad an samu waɗansu sun sanya wa 'ya'yansu suna muhammad amma ba a taɓa wani ba a taɓa samun wani daga cikin larabawa ya zo ya ce shi annabi bane daga cikinsu. su hatta waɗanda suka shiga addini ba nasa ba ba addinin mutanensu ba kamar su warqata bin nawfa kamar su zaid ibn zaid ibn amr ibn nufay al-adawi wanda suka bar addinin mutanensu suka kama addini suna shi shi warqa ya shiga addinin nasara shi zaid ibn amr ibn nufay yace shi yana kan addinin annabi ibrahim na hanifiya ba wanda daga cikin su wanda yi da'awar cewa wahayi yana zuwa masa daga sama saboda haka wannan tambayar take da muhimmanci domin kada ya zamanto cewar wani abu ne wanda ya yi ne kawai ake nema a yi shi yasa ya musu wannan tambayar na'am yake na tambaye ka a cikin iyayensa a cikin kakanninsa akwai wani wanda yake sarki kace babu sai sai nace da a ce a cikin iyayensa da kakanninsa akwai wani sarki sai ce wannan wani mutum ne da shi ma yake neman ya samu sarautar iyayensa ya faɗi wannan magana ne don ya samu sarauta ta iyayensa shi ya sa yake wannan to amma kake babu wannan magana na tambaye ka kun kasance kuna tuhumarsa da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa sai ka ce ba a ba haka ba babu ba ka tumarsa to wannan da wannan sai na tabbatar cewa na sani cewa ba zai yi ba a ce ya bar yi ma mutane karya sai tafi ya je ma Allah karya bai ma mutane karya ba sai je jajibo karya ya ce Allah zai ma karya shi yasa ya masa wannan tambaya saboda ka kaga ya daure shi da hujja ya kuma daura kansa na tambaye ka manyan mutane ne na al'umma suke bin sa ko ku na sai kace ce ai raunana su ne suke bin sa to dama ku su ne mabiya annabawa su kaga wannan tambaya ce da ba wanda bai sani sai wanda ya san tarihin annabawa al'adar annabawa kenan وهم أتباع الرسل سوني سوني مجيء النبار سيدة فالله مزع الله صلى الله عليه وسلم الله يكما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد أعناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء كذلك فكنا بعضهم لبعض يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا نعم نتنبيك كاروا كتي كوك رجوا كتي سيكتي أي كاروا كتي to lamarin imani haka yake har sai ya cika wato kullum zai shiga zai zama cikin karuwa har sai ya cika na tambaye ka akwai wanda yake rudda daga cikinsu saboda kin wannan addini nasa bayan ya riga ya shiga addinin sai ka ce babu to haka imani yake yayin da wato yalwar ƙirjin mai ishi take cakuduwa da zuciyarsa albashasha shine inshirahus sadr yayin da imani ya shiga zuci yana sanya wa mutum wato wani irin yalwa ta zuci wanda babu kamarsa babu abin da yake masa daɗi kamar sa la daɗin kuɗi wala daɗin mulki wala daɗin sarauta wala daɗin babu abin da yake sanya masa farin ciki irin wannan akwai kissa wadda a take nuna irin wannan da ta faru ga wani waziri wani mai mulki prime minister a Baghdad ya kasance akwai akwai malamin hadisin nan abul qasim at-tabarani mai mu'jam at-tabarani akwai kuma al-ji'abi sun kasance suna zuwa suna jayayya a gaban shi wannan wazir kowa yana nuna ya fi wani ilimi shi tsabarani yana rijaye saboda yawan haddasa shi ko yakan yi rinjaye akan tsabarani saboda kaifin basirarsa wayo gari shi sai wata ran jihadi yana murna yana ganin ya samu abin da zai yi galaba akan tsabarani sai ya zo ya ce masa zan gaya maka wani hadisi da a duniya ba taba taɓa jin sa ba ce gaya min hadisin sai haddasa ni fulan ya faɗi malamin sa yace haddasa ni Sulaiman ibn Ahmad قال حدثني فلان يكاو مثلا إسنادي حقا جيت الدنيا كتب جون وانا حديث يتتو أيني سليمان بن أحمد da ka ji shi daga wajen malaminka yanzu mai mukon ka ji daga wajen malaminka ka ji daga waje na so shine wannan wazir din yace yace wallahi irin farin cikin da na gani na tsabarani da yayi nasara akan jihadi sai ya nuna wato mulki ba akan komai bane akan ilimi yace irin daɗin da ya ji ya fi daɗin da mai mulki yake ji yayin da ya samu mulki to haka imani yake in shirahu sadr yalwar zuci da kwanciyar hankali da mai imani yake samu babu kamar sa to shine hirakul yake cewa to haka haka nan imani yake a zuciyar mutum yayin da yalwar zuciya ta keta zuciya yayin da wannan hasken nasa ya ya haɗu da zuciyar mutum to babu abin da zai sanya shi kuma ya kishi na'am na tambaye ka shin yana yin gazuru yana warware alkawari ya saba alkawari kace ba ya yi to haka manzannin Allah suke ba ta warware alkawari na tambaye ka da me yake da me yake horonku sai kace yana umarta ku bauta ma Allah kada ku yi tarayya da komai da shi a cikin bauta yana hana ku bautar gumaka yana umarta ku da sallah da gaskiya da kamewa idan abin da kake faɗa gaskiya ne to da sannu zai zo ya mallaki wurin da kafafun nan na wasu zai mallaki baitul maqdis birnin Kudus. na kasance ina sani cewa zai bayyana ban kasance ina ban kasance ina tsammanin cewa daga cikin ku kula rabawa zai fito ba wallahi da na san zan kai ya zuwa gare shi lafiya da na kallafa ma kaina na ɗauki noyin wahalar in je in sadu da shi da zan kasance ku a wajensa da na zamanto mai wanke masa kafafuwa wato zan je ba don in samu wata sarauta ba ba don a bani wani mukami ba ba don in samu wani matsayi ba in zamanto hadini mai wanke masa kafa saboda ya san menene ma'anar annabi ya san meye ma'anar annabi inda ya yaɗe daga cikin hikimar da malamai suke cewa Allah ya bar ahalin kitab kuma ya ce ma musulmi su kyale su kada su tilasta su shiga cikin addininsu in dai sun yadda za su zama lafiya tare da musulmi su kyale su ɗaya daga cikin hikimar don wanzuwarsu shaida ne ga gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kul hmm. kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab haka Allah ya ce. Allah ya isa shaida tsakanina da ku haka duk wanda yake da ilimin littafi ya isa shaida tsakanina da ku cewa ni annabin Allah ne hmm. sannan ya yake a kawo masa wasiƙar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki dihiya da wasiƙar ya zuwa azimi busra dihiya ibnu khalifat al-kalbi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ahsanun nasi wajhan ni kyawun kamani ni kyawun fuska yawa yawan zuwan jibril da yake yana zuwa da samarsa dihiya ibnu khalifat al-kalbi yasa waɗansu mulhidai wai suke cewa dihiya shine yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wahayi saboda mala'ika jibril yana zuwa da kamarsa sai suka ce a dama mun gaya muku duk rufara ai ba wani balarabe ne da ake ce masa dihiya shi yake shi yake zuwa yana yana koyowa yake zuwa yana gaya masa to kafin dihiya ya musulunta fa tunda dihiya ai da hadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a madina eh. dihiya ibn khalifat al-kalbi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika wajen sarakuna wanda yake nuna ana san wato mai mutum mai kamalar kama yayin da za a tura shi ya to dan aike da zai zamanto shi ne yake musulta shi ne yake zamantowa wato wakili na al'umma ya kamata shi yasa kun ga ko yanzu ilimin diplomasiya ɗaya daga cikin abin da ya koya kenan kun san yan diplomat kafin a tura su zamanto jakadu sai an je an musu kwas na irin yadda za su sa kaya yadda za su ci abinci yadda za su yi tafiya duk irin wa'annan abubuwa ake kokoya musu saboda kowanne daga cikinsu shi ne wakili ga wannan daular shi zai bada sura mai cece wannan daular to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaben dihiya to wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mashi raqal ya tura sai zuwa ga azimi busra wato sarkin garin busra busra ita ce wato babban headquarter ta gundumar hauran hauran ita ce mantuka a cikin sham da take gabacin damascus da zummar cewa shi ya ɗauki wannan wasiƙar ya kai ta zuwa ga hirakul tun da shi yana daga cikin kamar wato hakiman shi hirakul wanda yake shi ne sarkin rum ya kai wannan wasiƙa zuwa hirakul sai hirakul ya karanta sai ga shi a cikin wasiƙar bismillahir rahmanir rahim wanda ya nuna wato bude sunna ne a bude wasiƙa da bismillahir rahmanir rahim ba kawai a ce bismillah ba a'a da yin basmala din duk da yake aya ce ta alqur'ani kuma gashi za a tura ta zuwa ga wanda yake ba musulmi ba amma wannan ya nuna juz'in alqur'ani baya daukan hukuncin gabaki daya ba kamar bashi mushaf bane tunda akwai wata tunda gashi wasiƙa ce wadda take akwai wata magana ba maganar Allah ba shi sa ya halatta a rubuta min muhammadin abdullahi wa rasulihi daga muhammad bawan Allah kuma manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan ya nuna mana haka ake yi wajen rubuta wasiƙa mutum ya soma ambatan sunansa shi da ya rubuta kada ya rubuta ta da ibhani a ɓoye baka san waye aiko ba kamar yanda wani jiki a ai dole a ƙadda sawu ya zuwa ga hirakul azimin rum sarkin rumawa salamun alamani taba alhuda aminci ya tabbata akan wanda ya bi shirya wannan ya masa gaisuwa ta aminci saboda kaunar cewa zai musulunta kuma ya nuna kan cewar babu laifi a yi ma'ahalin kitab gaisuwa ta aminci ko ka ce salamun alamani taba alhuda ko ka ce assalamu alaikum duk ya halatta kai ma'ahalin kitab musamman yayin da ya zamanto akwai manufa ingantacciya wajen muhaɗar da su shi kiran su zuwa ga addini amma ba ba'du bayan wannan wato bayan wannan mukaddima ni ina kiranka da da'awar musulunci wato kiran musulunci a riwayar muslim bida'iyatil islam da kira irin na musulunci aslim taslam ka musulunta ka aminta kuma Allah zai baka ladanka rubi biyu yutika Allahu ajraka marrat Allah ya baka ladanka rubi biyu wato ya rubanya maka ladanka sau biyu ladan imanin da yayi da Annabi Isa da ladan imanin da yayi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani dan al'umman nan daga cikin ahlul kitab yahud ko nasrani da yayi imani da annabinsa sannan yayi imani da shi Allah zai ba shi ladansa ninki biyu zai rubanya masa ladinsa sau biyu fa in in ka jiya baya ka imani fa alaika alayka ithmal arisiyin to laifin manoma mabiyanka manoma wato sune talakawa bi yana kanka Mafuminsa sa wannan yana ɗaya daga cikin wato hujjojin da malami suke cewa na mafumul muwafaqa idan laifin mabiya yana kanka min babu auna laifinka dinda da ai ba wai shi ne ba wai shi ba shi da laifin ba yana da laifin rashin musulunta ko to in ya musulunta mutanensa za su bi shi akan rashin musulunci to sai ya to yana da laifin rashin musulunci da kuma laifin sa da suka ƙi shiga musulunci saboda ƙin shigarsa ga addinin musulunci malamai suna kawo wannan wannan wasiƙa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nuna wato gwanintar larabci da abinda ake ce ma jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomi kaɗan amma suka tara ma'ana da yawa kaga a ciki akwai umarni shine aslim a ciki akwai at-targhib kwadaitarwa shine taslam ina kwadaitar da kai cewa zaka aminta amana a duniya da lahira zaka samu aminci sannan yutika yutika Allahu ajraka marratayn shi ma targhib ne sannan kuma akwai tarhib akwai tsoratarwa idan ba yi ba to laifin dukkan mabiyanka yana kanka نعم kuma ya ahalar kitab wawo dinnan tana daga cikin wato abin da ke cikin littafin wajen shi abin su ne kiyaye amma wawo din ba ta cikin ayar tunda ayar cewa ta ya ahalar kitab ko babu wawo a cikin dukkan ƙura'u babu wanda ya karanta ta da wawu saboda haka wawu ɗin, ai tana daga cikin wato a akwafi ce kan bayan ya faɗi wannan kuma da wannan ayar ya ahalar kitabi ya kuma ta littafi ta'alau, ila kalimatin sawa'in bainana nawa bainakum ku goye zuwa ga wata kalma da take daidaitawa tsakanin mu da ku wannan kalmar ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushirika bihi shay'a kada ni shirka da shi da wani abu a cikin bauta wala ya tafi da ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kuma kada sashin mu ya riki wani sashi su zaman to iyayen giji ba Allah ba fa in wallau fa qulu shahadu bi anna muslimin idan suka jiya baya to ku ce ku yi ka ce musu ku ku ce musu ku musulmi ishhadu to ku shaida ya ku ahlul kitab da aka kira ku ba ku musulunta ba cewa mu musulmi ne Abu Sufyan ya ce bayan a wato ya faɗa abinda ya faɗa shi hirakul ya ya gama karanta wannan littaf a wannan wasiƙar da aka aiko masa da ita fa inda indahu sahab as-sahab shine wato kururuwa sai hargowa ta yawa a cikin majalisin ana ta kururuwa a ciki wartafa'at al-aswat sauti sama aka fara wato ihu aka fitar da mu baki su laraba su abu sufiyan aka ce ku fita ku fita sai na ce ma abokan tafiya ta yayin da aka fitar da mu laqad amira amr ibn abi kabta al'amarin wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girmama sai ya yi faɗa don ya aibata shi yake masa ibn dan suna quraishi suna aibata annabi sallallahu alaihi wasallam da nasab tashi zuwa ga wani wanda yake ba shahararre ba daga cikin sa ibnu abi ibnu abi suke ce masa ibnu abi karsha dan abi karsha dan suka ce ibnu abdul muttalib saboda abdul muttalib shugaba ne a cikin su sun girmama shi to kuma so suke su nuna rashin matsayin sa sai a kirawo wani kaka ta wanda yake ba a san shi ba bai shahara ba sai a dangana shi zuwa gare shi dan a aibata shi waɗansu suna cewa ibnu abi karsha din kakan ɗaya daga cikin kaka ne ta jihar uwa saboda haka sai a kawo tun da shi ba sai yi sayyidi bane a cikin ƙurai sai a ambace shi waɗansu ma kuma suka ce wato mijin halimatu sa'adiyya ne kusan halimatu sa'adiyya ita sha'in ta shayar da shi saboda haka ba mahaifi ba ba ne a wajensa ta wajen shayarwa wato uba ne wajen shayarwa sai su danganta shi zuwa gare shi duk dai ba don komai ba sai don kada su kira shi da matsayinsa da yake da shi a cikin su ya ce al'amarinsa ya girma in ji abu sufiya wato al'amira bi ma'ana azuma al'amarinsa ya girma innahu ya kafuhu innahu ya kafu a wata riwaya innahu la ya kafuhu malisu banin asfar sarkin jajayen mutane ma yana tsoronka, wato hirakali an ce an ce musu banul asfar su rumawa an ce musu banul asfar saboda a su ƴaƴan is ibn ishaq ne sun san ishaq uwarsa ita ce sara to jikansa is shine kakansu saboda haka ita sara yayin da ta haife shi sai ta sanya masa tufafi mai launin zinari saboda haka ake ce masa ake ce ma zuriyar ake ce masa al'asfar saboda haka zuriyar su ake ce masa banul asfar ƴaƴan wato jajaye masu wato kama ta zinari yake ban gushe ba ina da yaƙinin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi rinjaye hatta adkhala Allah Alayhi al-islam har sai da Allah ya sanya musulunci a zuciyata wato sannan na bayyana amma tun a lokacin kun ga lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba don wannan abin ya faru ne kamar yadda aka ce bayan sulhun hudaibiya. sulhun hudaibiya kuma an yi cikin watan zulqa'ida a shekara ta shida bayan hijira to wannan abin ya faru ne a cikin watan muharram na shekara ta bakwai bayan hijira sai bayan wannan da kusan shekara biyu shine wato a cikin watan ramadan na shekara ta takwas da aka fito makka sannan abu sufiya ne musulunta to a tun a lokacin yana da yakinin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rinjaye biyu amma bai gaya ma kowa ba ya kulle ya koye a cikin zuciyarsa sai da tukuna Allah ya sanya musulunci a zuciyarsa sannan yake faɗa yake cewa to kun gani dama tun lokacin da na haɗu da sarkin Romawa nake da yakinin cewa al'amarin sa zai bayyana ibn al-naqur ibn al-naqur wanda yake sahibu iliya wanda yake shine wato shugaban addini na garin wato iliya na baitul maqdis kuma abokin hirakul sukufan ala nasarar sham shi wato shugaban shugaban wato shugaban kiristoci na sham nasara kiristocin sham kiristocin syria shi shugaban su wato kamar yadda ake cewa kamar shi ne wato archbishop din kamar yadda ake yin ake yin kanisar catholic da orthodox suke da archbishops na'am yana ba da labari cewa hirakul yayin da ya zo iliya to ibn natsur ɗinnan ya musulunta daga bayan ibn shahab zuhri ya haɗu da shi a damascus saboda haka wannan da isnadin ne imam bukhari ya kawo shi ba mu'allaf gani. da wannan isnadin shi zuhri yake faɗa domin ya haɗu da ibn natsur yayin da hina kadima iliya cewa hirakul yayin da ya zo iliya abin da ya kawo hirakul iliya shine ya samu kun samu nasara daular rum ta samu nasara a kan daular farisa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari har sai na abubakar yayi yayi abin nan a yayi lot yayi ake cewa betin? ba ta ba dai eh, yayi gasa yayi gasa da qurayshawa lokacin da farisa ta ci rum Allah ya saukar da alif lamim ghulibatur rum fi adnal ardi wa da min ba'di ghalabihim sayaghlibu fi bid'i sini a cikin yan shekaru kaɗan wa yawma idin yafrahu na bi nasrillah a wannan rana musulmi za su yi murna da nasarar Allah to wannan a lokacin yakin a lokacin sulhun hudaybiya a lokacin sulhun hudaybiya suka yi wannan rum suka samu nasara akan farisa kuma a lokacin sulhun hudaybiya aka yi musulmi albishir da inna na laka fathan mubina suka yi murna a wannan rana to sai shi hirakul sai yayi ba kai sai yayi saboda godiya ga Allah yace zai tafi tun daga garin hin zai sako a kafa habbaitul maqdis saboda godiya ga Allah to shine ibn Natsu da yake faɗa cewa hirakul yayin da ya zo Iliya baitul maqdis sai ya wari gayi wata rana yana mai cikin fashin zuciya sai waɗansu daga cikin wato shugabannin jagororin addini nasu suka ce maka wannan hai'ar taka wannan hali naka na ɓacin rai wani abu ne wanda yake muke ganin bai dace ba sai ibn natsur ya ce hirakul ya kasance boka ne yana da ilimin bokanci yana duba a cikin ilimin taurari sun san yadda ake gano abin da zai faru gobe ta fuska biyu ne in ma ta fuskar bokanci ta hanyar aljanu su gaya mata wa in ma ta fuskar bugun ƙasa da lissafi ina tauraro zai fada in tauraro ya fada waje kaza wani yana nuna abu kaza yana nuna abu kaza lissafin ko ilimin ko na yashi ko zayar da ko wane ne duk da irin wannan ne wanda yake su ba da aljani suke ba su da ilimin tasirin taurari ne duk ilimin gaibu duk ilimin kutsawa ne na gaibu wanda kafin musulunci ya zo shine ilimin al'awwalina da musulunci ya zo duk ya ɓata wannan ya nuna kan cewa duk wanda ya je wanda yake wannan da'awar ya tambaye shi ko bai gaskata shi ba in ma ya tambaye shi Allah ba zai karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in da suka tambaye shi sai ya ce musu na gani a jiya da daddare yayin da na duba taurari cewa mulkin masu wato kaciya ya bayyana mulkin masu kaciya ya bayyana a waɗannan al'umma waɗannan jama'ar wannan zamani suwaye suke kaciya babu wanda suke kaciya illa yahudawa kada ka damu da sha'aninsu ka rubuta wasiƙa zuwa ga biranen da suke ƙarƙashin masarautarka duk wani bai hudu a kashe shi a cikinsu to suna cikin wannan al'amarin nasu na kashe yahudawa sai aka zo mahirakul da wani mutum sarkin Gassan Gassan kabila ce ta Larabawa da suka yi akadi na zaman lafiya da zaman tuya karkashin mulkin Romawa Maliku Gassan ya turo shi yana ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi yana da alaka da Larabawa kuma yana kusa da Larabawa yayin da Firakul ya nemi jin labarin daga wajensa sai ce ku je ku duba ku gani yana da kaciya ko ba shi da kaciya sai suka duba suka duba shi sai suka ba shi labari cewa ai yana da kaciya sai ya tambaye shi sai ya tambaye shi kan larabawa sai suka ce ai suna yin kaciya sai hirafil ya ce hada mulku hadhihi al-ummati bahar mulkin wannan al'umar ta larabawa shine ya bayyana na'am sai firakal ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani abokinsa da rum eh, wato wanda yake a wanda yake a ƙasar rum shine a Constantinople kenan wa kana nadhirahu fil ilm sa'an sa ne abokinsa ne a wajen ilimi firakal ya koma ya zuwa ga hims hedikwatar sa don hedikwatar birnin sarautar rum a lokacin nan a him take ba a damascus ba bai kai himsu ba bai kai himsu ba haffe da wato wasiƙa ta zo masa daga abokinsa yana dacewa da ki akan ra'ayinsa akan bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi da kuma kan cewa annabi ne sai hirakul ya sani sai na'am fa فأدنى هرقل لأدماء الروم في ar-rum إيه هرقل lahu يباد إذني ya kirawo ya ba da izini manya manyan rumawa su shigo cikin wato sarautarsa na'am umarni aka rufe sannan ya leko sun san yadda fadar su kake a kewaye akwai kofofi mutane duk su fito ga wuraren zama idan ka je ko a cikin urdun ne za ka ga irin wannan yadda suke kiyatar sunsu sannan da kuma inda zai leko ta kamar da fafaro mai ke leko wato ta taga nan suke gani duk irin tsarin nasu kenan ya leko ta nan wajen yake ya ku taron rumawa shin bana nuna muku abin da zai ba ku rabauta ba war rushi da kuma abin da zai ba ku shirya? kuma mulkin ku ya tabbata ku yi a ga wannan annabi sai suka zabura suka bazama irin bazamar na wato jakin dawa ilal abuwa da suka fuskanci kofofi za su gudu sai suka samu an rufe kofofin yayin da hirakul ya ga wato a gudunsu daga wannan al'amari na imani ya yanke kauna daga imani yake ku dawo da su yake ai wannan zancen nawa da na faɗa na ɗazu na faɗa ne domin in jarabta ku in jarabta tsananinku a kan addininku kuna nan da imaninku dandan ko kuwa to kuma yanzu na gani cewa kuna nan sai suka rufuna suka nuna yarda su gare shi wannan shi ne karshen sha'anin hirafal Salih ibn kaifan da Yunus ibn Yazid al-Aili da Ma'amar ibn Rashid duk suka rufe wannan alif zuhuri daga zuhuri Hirafal ya fi fifita mulkinka akan imani amma bukhari ya tsara wannan babu na badul wahayi da wannan hadisin dan ba a sani ba ya rakon ya da ko musulun ta ba to innamal a'malu binniyat Allah ne ya san niyyarsa in niyyarsa gaskiya ce to musuluncinsa zai amfana da shi ya ɓoye mutanensa amma tsakaninsa da Allah yana musulunci sai Allah ya karba in ko niyyarsa ba gaskiya bace mulki ya fifita to ya halaka tare da halakakku me munasabar da Buhari ya kawo wannan hadisin a babu bad'ul wahyi shine bayanin kifar annabi cewa ga alamun annabci hatta wajen waɗanda ba musulmi ba waɗannan alamun sun tabbata ga manzon Allah sallallahu wa sallam alaihi shine munasabar da ya kawo shi a wannan babi kitabu bad'ul khalq da shi kuma ya ƙara bad'ul khalq kun ga a cikin nan akwai abin da ake ce mata bara'atul istisa kuma inda ake da bara'atul istihlal ka faɗi abin da yake shine zai nuna maqsudinka na babin da ka kulla haka kuma kakan kawo abin da shine maqsudinka na rufewa da kai na babin da ka kawo makasudinsa shine gaskiyar niyya ita ce mabudin rabauta idan mutum ya yi gaskiya tsakaninsa da Allah sai ya amfana in bai gaskiya ba zai amfana ba amma wannan sahibi na hirakul mutumin rum shi wannan kan ta riwayoyi na tarihi kamar da ya zo abu a sahih ibn hibban da musa imam ahmad sun tabbatar cewa ya musulunta ya musulunta mutanen su suka shi ya musulunta ya bayyana da ya bayyana kuma aka kashe shi rum ba su yadda ba kan mutum kamar sa kamar shi ya musulunta kamar yadda yanzu ne suke yi idan wani babba daga cikin kirista ya musulunta duk yadda za su kashe shi sai su kashe shi saboda suna ganin wannan rusawa ne ga addinin su amma Allah madaukakin sarki ya yi riga ya yi alkawari wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun Allah mai cika hasken sa ne ko da kafirai ba sa so sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in آله وصحبه man wala wannan tambayar yake cewa wata addu'a mutum ya kamata ya wa matarsa yayin da ya aure ta ya eh, abin da ya kamata yayi ya kama na kwarkwadarta ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alai ina ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin da aka gina ta akan ka aka halice ta akan ka ina neman tsarin ka daga sharrin ta da sharrin da aka halice ta akan sa eh wannan aka ruwaito sannan akwai hadith da ce duk wanda yake jin haushin limaminsa idan ya bi shi sallah sallar shi mamun ba za a karba ba menene ingancin hadith din ba wai hadithin ba haka yace ba cewa ba za a karbi ingancin ba za a karbi sallarsa ba daga cikin abubuwan da daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibata su su ne wanda yake yi ma mutane sallah alhali mutanen suna kinsa su ne shi limamin ne aka hana yi mutane sallah alhali suna kinsa amma ba cewa aka yi shi mamun in yi sallah a bayan liman wanda yake kuma yana kin limamin sallar ba ta ba amma shi limamin yi mutane sallah alhali suna kinsa shine aka hana shi musamman amma idan ya zama to kiyayya tasu akan abu ne wanda yake yake da hujja a cikin shari'a ah, ba abu wanda yake ba shi da hujja ba idan abu ne wanda yake ba shi da hujja wannan ba shi ne ah, wannan ba shi da asali dan ba a shari'a ba ta zo ta dace da sarran mutane ba sannan menene halaccin sayan motocin da kastam suke gwanjon su wannan yana daga cikin almutashabihat in ma bai zaba daga cikin haramtattu ba saboda kayan kwace ne abinda kastam suke karba na waɗannan motoci din yawanci kayan kwace ne idan ma suna bin daidai akan karban kayan don saboda ba su cika sharaɗi ba wannan shi kansa muhallin nazar ne domin yawan yawan malamai na wannan zamani hatta a kasashen da ake yin shari'a ɗin kuma suke fatawa bisa shari'a sun ce irin wannan aikin na kastam bai halatta ba ballantana inda yake ba a duba da dacewa da hukuncin Allah a to ballantana kuma yanda yawa yawan abin da su kastam din suke yi ba ma ka'idar aikin suke bi ba san zuciya ne da san rai wanda ya ba su ba za su kama nasa ba wanda bai ba su ba su kama nasa ga wannan kayan kwace ne bai halatta kuma mutum ya sai kayan kwace ba Mm. amma mutane suna yawan zuwa su saboda ganin arhar to kamar yadda hausawa suke cewa arha ba ta ado kana ganin arha ne amma za ka je ka ɗauko ma kanka nauyi ne kawai a wanda yake za ka je Allah ya maka hisabi a kansa na'am ya riga ya ce kayan amma a lokacin bai sani ba bai san hukunci ba yanzu kuma ya bayyana gare shi kan cewa ya san hukunci sai ya tuba ga Allah sai ya tuba ga Allah amma al'aula irin wannan wato ya fitar da abin daga cikin mulkinsa ya sai wani abu ya dawo da uwar kudinsa in ya so ya je ya sai wata mota game da rike sanda ranar juma'a ga liman na ji su malaman suna cewa in dai akan mimbari ne bai tabbata ba a kuskure ne ya tabbata wannan fahimta ce ta ibn al-qayyim al-jawziya waɗansu malamai suka dauka ko malamai sun yi ma ibn al-qayyim raddi akan wannan fahimta ta ta hmm. ya fahimci haka ne na kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je sallar idi yana dogaro akan sanda to kuma an san a sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a fito masa da mimbari alaliku hadisai sun zo a cikin sunan abi dawud mutlaka da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana huduba ya kasance yana rike sanda ko baka kana yattaki wa ala qausin aw asa yana dogaro akan baka ko sanda haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito aka sifanta yanda yake a cikin huduba saboda haka kuma haka yake shine mazahibul ulama shine mazhabar malik ne mazhabar Ahmad ibn Hanbal ne mazhabar Shafi'i wannan shi ne fahimta malamai magabata amma Ibn al-Qayyim ya zo ya fahimci wannan kuma ya faɗa a cikin Hajiyun Nabawi ko malamai suka yi masa raddi akan wannan ne waɗansu waɗansu kuma malamai yanzu saboda ganin irin matsayin su Ibn al-Qayyim da sauransu suka ɗauka duk tarjihi da Ibn al-Qayyim yayi ne akan daidai Ibn al-Qayyim zai iya kuskure zai iya zai iya daidai saboda haka waɗanda suka gabace shi a da ya saba musu ya zamanto daidai ya fi ga nasu kaulin bisa ga nasu shi kaulin na aka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suke cewa bai tabbata ba a cikin sunna ba su da hujja ya tabbata daga hadisin abdullahi daga hadisi a cikin sunan abi dawud ingantacce kuma mutum yana son ya ga cikakken bayani ya duba littafin limamin haram su'udu shurain الشامل في أحكام الفقيه والخطبة الشامل في أحكام الخطيب والخطبة littafi a kan khutba ne kawai. littafin nasu da yi a shamil fi a kamil khatib wal khutba eh, za ku ga inda ya yi bayani mai tsawo akan wannan na'am naɗi a shi naɗin rawani wannan mutane cewa yana daga cikin sunna jibiliya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sunna da ake koyi da shi saboda ta ibada ce akwai sunna ta ɗabi'a wanda yake koyi da shi a nan wajen ba yana daga cikin shari'a ba ne kamar kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa abinci yana son naman karfata to cin naman karfata sunna ne eh sunna ne cin naman karfata to annabi sallallahu alaihi wasallam yana so wadan suka ce a'a ba sunna bane ko kuma aiwa mutum roman gurasa da aiwa mutum a hadawa mutum gurasa da roman nama irin nau'in abincinsu na larabawa ko a ce wannan cin wannan abincin sunna ne don haka suke cin abinci ko kuma cin dabino ba wai buɗe baki da dabino kun ga buɗe baki da dabino daban da kuma cewa abincinka ka ci al'aswadani dabino da ruwa sunna ne ya zama to abincinka cin dabino da ruwa a ce kai abincinka kenan tunda yana daga cikin abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawanci ce duk wannan ɗabi'a ce ko kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam irin sifar da yake sawa ya daura zani bai taba sawa dogon wando ba bai taba sawa ba dan dogayen wanduna mata ne suke sawa sai dai su daura zani to yanzu a ce mutum ya daura zani sannan ya sa doguwar riga ko ya sa a baya ya daura zani a karkashi a ce wannan sunna ne suka ce wannan ɗabi'a ne saboda haka babu koyi da shi a nan wajen irin yanayin tifar da yake sanyawa to haka zalika rawani yake suka ce rawani shi yana daga cikin jibilla sunan wato ce ta ɗabi'a ta jibilla ta halitta wanda babu lada a cikin koyi da wannan sai dai shi a kan kansa wannan suka ce idan mutum ya yi wannan da niyyar cewa irin shiga ce da annabi sallallahu alaihi ya yi kuma yana santa saboda annabi sallallahu alaihi ya yi Allah zai shi lada a kan saboda umumin faɗin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma duk ba a ɗaukar hukunci daga wannan na kan cewa afdaliya saboda sunna ce jibiliya duk wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akallan ahwalinsa a ce mustahabbi ne amma a cikin sunnar da yake koyi wato ma'ana ma'anar ibada ya zo a cikinta amma idan ma'anar al'ada ce a cikinta to wannan babu wato ba a ɗaukar istihbabi daga wannan sai dai istihbabi akan cewa mutum yayi wannan al'adar saboda san annabi sallallahu alaihi wasallam da yin kama da shi a cikin wannan babu to shine abin da suke kawo kan batun rawani shi yasa kaga duk hadisi shi suke cewa duk wani hadisi da yazo da yake nuna falalar rawani hadisin bai inganta ba kuma akwai hadisai da suke cewa mutum in yayi sallah da rawani ta fi sallah da wanda ya babu rawani sau adadi kaza duk bai inganta ba wannan hadisan hmm. amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rawani kuma ya gyara masa habbai rawani kamar yadda ka bin shu'ba ya rawani ya gyara masa radin rawani sai ce wannan ya fi dacewa da larabawa da shiga dan shiga ke irin ta larabawa to irin wannan na sunna na al'ada ne amma wannan na rike sanda a wajen hudu ba ba sunna ce jibiliya ba don ba ta al'ada ba ce ba haka domin ba haka sahabbai suka fahimci ba haka malamai fuka hawul amsar suka fahimce ka ba kamar yadda na ce muku mazhabar malik da imam ahmad da shafi'i shine sunna ne ga al-khatib ne yin hudu ba ranar juma'a ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan ya rike sanda ko ya rike baka ko maksudi shine kada mutum ya rinka wasa da hannun kayan da yake hudu ba dan zai sanya hannun mutane ya zama to ba hankalin mutane sai ya tafi wajen kallon hannun ba kallon ba sauraron abin da yake faɗa ba an ke ɗaya daga cikin hikimomin kenan in ya san in ya rike hannunsa da sanda zai zama to ba zai rinka wasa da hannu ba sai za ga waɗansu wanda suka rike wannan yanzu a kanakin larabawa ko ga liman ya rike hannu haka ko ya rike kamar yana yin sallah ko dai makamancin wannan duk saboda a dukkan sun yi ittifaki kan cewa maksudi yayin da liman yake hudu ba kada ya rinka wasa da hannunsa na'am eh sai a kore shi eh idan mutum ya shiga sahu ba hula sai a koyi waɗansu masallatai suna yin haka kuma waɗansu masallatan a waɗansu ƙasashe idan ka je sun yi asafi da yan ƙananan huluna kowa in ya zo don ba sa hula a cikin ɗabi'arsu in suka zo sai a ɗauki hula sai a sa hmm. to shi ma wannan abin da ya sa malamai suke ɗaukan abin da ya sa waɗansu suke irin wannan saboda faɗin Allah ta'ala ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ku yi rike adanku yayin da ku zo kowane masallaci saboda suna ɗauka yana daga cikin kamalar mutum kuma ko a nan ne a cikin wannan al'umma tamu a cikin mayan irin wannan al'umma tamu ba al'ummar turawa ba yanzu kamar mutum in ya tafi in ya zo zai je neman aure ya tafi ba hula neman aure ya je ko neman aiki neman aiki kuma a jihar irin Kano ba neman aiki a Abuja ba ko a a Lagos a jihar irin ta Kano wanda ana ganin sa wanda daga cikin panel din interview zai kaga wannan mutumin wa kasan mutum ko hula ba su da shi ka gan zai je neman aiki sai ya sa hula to ka san wannan yana daga cikin kamala to inda yafi dacewa ka nuna wannan kamalar yayin da zaka a gaban Allah a wajen sallah ta wannan babin ne amma ba wani dalili ne ya nuna kan cewar sai da hula ake sallah ba ko sallar da aka yi babu hula ba ta da lada ko ladan ta tawaye ne a'a saboda abin da aka fahimta ne na faɗin Allah da yace ku yi rike ado wato ku cike ku yi ado yayin da za ku zo yin sallah inda kulli mazinin a inda kulli sala yayin da ku zo kowace sallah to ta wannan babin ne suke amma a fitar da mutum daga cikin sahu saboda bai sa hula ba wannan an ɗauki abin ya wuce iyaka eh, babu hujja da zaka fitar da mutum daga cikin sahu saboda shi sahun farko musabaka ake yin sa wanda ya riga zuwa shikenan yau wanda bai yi cika bai kama cika ta kamala ba a wajen sallah shi da sallar taka. amma ba tasiri akan sallar sauran mutane ba ba zai tasiri akan sallar sauran mutane ba ko kana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 اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كشفت لنا وربنا بما قسمت لنا يا رب العالمين اللهم افتح علينا اللهم افتح لنا وأنت خير الفاتحين وانصرنا وأنت خير الناصرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم عليك بالذين عادونا وبغوا علينا اللهم امسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء ولا المجيء إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر